الذين جعلوا القرآن ربك لنسألنهم أجمعين ما كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يوم هو مسلمين أنا وأنا مسلاتي na juma'a wannan tarawa a nan kwantagora wanda bora lokar gaman Niger State, Nigeria, shugabanninmu da suke haya tebur da malamanmu, baki da 'yan gida masu sauraronmu ta Manara TV da Presti Radio Mina da tarayyar Nigeria Radio Kaduna da Radio Niger Koro Yuguta da suna TV da website da whatsapp namu da kuma ainihin uh, facebook jama'a muna yi muku gaisuwar islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, yan uwa yau ne sha tara ga watan ramadan dare na farko na neman lailatul shi shine dare na farko cikin daruruwa goma gira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ɗaya ga watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam nsa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya abu na farko muna son mai amfani da wannan lokaci domin gabatar da mu ga mai martaba sarkin sudan na kwandakura a kan rashin babban limamin shi na juma'a kuma da a ashe imam abdulmalik wanda Allah ya marasuwa karfe biyar din nan da muke yanzu ake janazarta Allah ya gafarta ma wannan dattijo Allah ya ke masa Allah ya masa gafara ya yi jinya lokaci mai tsawo kuma an ba da shaida a lokacin da yake da isassan lafiya yana cikin wa'anda ake tarurrukan musulunci tare da shi kuma yana ba da haɗin kai game da ƙarfafa yada musulunci a wannan ƙasar mai sudan ga baki ɗaya shi ma mai martaba Allah ya ba shi lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafi mai martaba ya ƙara miki a lokaci ya ƙara taimaka ma wannan addini da kuma jama'a wannan to Allah ya shiga mai zuri zuri'arsa Imam Abdul Malik Allah ya shirye mai da bayansa ya yi musu albarka shi kuma ya sanya kabarin shi aya ta saba'in da nawa ne aya ta saba'in biyar na saurari rediyo na ga kama akwai kalmar da ba a yi bayani cikinta ba maimaita ta kafin mu ci gaba bayan abubuwan da suka faru a baya na halaka makiya Allah da kuma jan kunnen wurin shawa kada wannan fitina ba za ta iya yi kuma ta cin mutu shi Allah ya ce inda fi dalika tun wannan da ayatin ko akwai ayoyi li qaumi lil mutawassimin ga mutanen da suke da zurfin tunani da nazari akan al'amura su ne mutawassimin masu nazarin to ya bai muke baki na baya saboda haka a mutawassilin su ne masu nazari ko kuma masu tunani kan al'amura mutafakkirun Allah ya sa mu aya ta yau sai Allah ya ce wa kana a tsakon aikaci da wa in kana al-salimi su ma mutanen aika mutanen annabi sha'ai alaihi salatu salam su ma gaskiya azzalumai ne can da ake ce ma'aika shi ne ko hurumi ko kuma a ce hurumi inda zai a fassara shi daji wanda ya tsunke da itace da gurbi da manyan itace akwai shiguwa wannan shi ake ce ma aika yana mafi yawa an fi samun shi bakin gebe inda duwatsu to za ka same shi ya ga wuri har ma ana iya gangarawa shi a samu ruwan dutse masu sanyi sannan kuma mutane na iya shiga su yi bacci saboda sanyi wurin wani lokaci da ɗan yaki da ake ce ma a aika ma'ana inda gurbi ya tsinke ko kuma a ce kurmi daji ne asalin amma dai ba daji ko wani iri ba daji wanda itace suka yi sarki iya suka rufe rana ma ba a ganin ta wannan shi ake ce ma aika wayannan suna shiga cikin suna tare mutane suna aike musu kayayyaki suna fashi da makami yan kasuwa na biyowa ta nan sai su gangara kan hanya su fita sai mutane su fito ta nan suna tare su ne Allah ya kira al-dalumai na فانتقمنا منهم ma mai musu intiqami bi ma'ana mai musu azaba irin azaba ramuwar gayya kamar yadda suka yi zalunci haka muka sasan ka musu kamar yadda muka da alƙawarin ƙwarai shawa in ba su ba ba su ma abin da ya samu na su iri zai iya tare su sai Allah ya ce wa inna kuma da bi imamin mubin su biyu nan duka suna kan menene imam muna hanya alfarai suna kan hanya wadda sun ga alamu sun san inda abin ya faru kuma abin bayyana take sanannen wuri ne inda aka halakar da wa'annan bayan Allah kamar yadda Allah ya faɗa da haɗa kuma fa akhadhahum Allahu mu dhilla Allah ya kama su ranar girgide aka tura zafi cikin wannan ranar nasu wurin wannan gumbi zafi ya yawa suka fito sai da suka taru a wata farfajiya ƙarƙashin wani yake mai girgije mai sanyi sai Allah ya amurce shi da ya kama da wuta ya fado ƙasa sai ya zama kamar bom don haka du'a a kone su gaba ɗaya daga baya ne kuma aka sake aika shi wurin wata jama'a da shi ne Allah ya ce bayyane ne take da ƙorai? idan za su je sham suna bi ta kan hanya suna ganin wurin bayyanannen wuri sananne saboda haka ba abin koyo ba ne kacewa ce ga duk wanda ya yi aiki irin nasu to komi na iya samun shi na ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الحجر أنا نفهم a koguna na tuci kogo ko da yake an da kirji ya yi girman da ya wuce a kira shi kogo tun da ana iya gidan a yi toilet a yi masajin bedroom a yi kitchen da sauransu wannan shi ne kitchen amma mu dai a tabbatar shi muna kiran shi kogo domin duk abin da aka rara ke duki aka yi shi duki ba tare da ya rubuce ba mana kiran shi kogo da da komi girman shi don su waɗannan mutanen asabun hijiri sun karyata Annabi su shi ne annabi salih alaihi salatu wassalam amma sai Allah ya ce sun karyata mursalin ko sun karyata manzanni saboda kowane manzo yakan zo da tauhid yakan zo da aqidar wa'azi na bauta ma Allah ne kadai da kuma da'a ga manzon da aka aiko da kuma imani da littattafan da Allah ya saukar daga sama to idan ka kare kashi to sai kare tawo ta tashi daga kan jiki kaɗai, da fata dukkan manzannin Allah da Allah ya taba aikowa wayanda suka yi da'awa a kafofin Allah shi kadai suka yi wa'azi akan tauhidillah ifradillah bil ibada yana dai daga cikin haɗari a kungiya ta isala ta jama'a ta da tafiya wa kamar sunna faɗa da ita yana da mugun haɗari domin da'awanta da'awa ne na tauhidin la da'awa ne na ifradin lahi bil ibada da'awa ce ta billi tattafin Allah da'awa ce ta bin manzannin Allah alaihi salatu wa salam. da'awa ce ta barin duk abin da Allah bai tattafa duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da shi ba a barci don haka in ka karyata da'awar a akan tauhidi don ba kai hankali ba za ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam domin galiban ayat da za a kawo da hadisan da za a kawo na tauhidi to ba mamaki annabi ne farko wanda ya yi wannan fatawa ba mamaki manzannin da suka riga shi yasa karyata malamin sunna take da mugun hadari domin in dai gaskiya ne malamin sunna ba yaudara ba to ba zai iya kawo magana ko da hadisi bai inganta ba da ifi kurin ba zai iya kawo shi ba matuƙar Allah ya dai kayan da shi ya san da wannan hadisi cewa da ifi haka nan fassarar da zai iya yi ma'ayar Qur'ani to zai yi karkashin fassarar su Abdullahi bin Abbas da su Imam Qatada da sau Imam Farahi da Sheikh Abba da Mujahid da su Abubakar da Umar Usman Ali radiyallahu anhu to in ka je wurin karyata shi to kuma kai hankali ba sai ka karyata wayanda suka rubuta abin na asali da wayanda suka yi wannan hukunci na asali wannan shi ne hikiman cewa mutanen hijir sun karyata annabi salihu da aka ce sun karyata manzanni saboda wannan wayarin eh, harshe dai har a kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala asalin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne da da sun kafi su akan aqida suna da'awa akan bauta ma Allah shi kadai suna da'awa akan kore shirka suna da'awa akan tabbatar da sunna abinda annabi ya aikace ko abinda ya gani bai hana ba ko kuma abinda ya faɗi da baki wannan magana ta fi kan annabi Isa ta fi kan annabi Sulaiman ta fi kan annabi Dawud ta fi kan annabi Musa duka sun faɗe irin wannan magana na cewa ya qawmi amma ma lakum min ilahin ghayr ku rota ma Allah kadai ba ku da wani abokin eh, abin da abin bauta eh, tare da Allah bi subhanahu wa ta'ala bal sai dai wahdahu la sharika wa atainahum ayatan mun zo musu da dalilai mun zo musu da hujjoji wannan shi ne iyakar abin da Allah zai iya yi ma a matsayinka na bawan shi ya kawo maka hukunci daga littafin Allah daga wuri. ya aiko maka mando wanda zai karantar da kai sai maka ga yadda abin ne ya yassare maka malaman sunna wayanda za su yadda yanda bi din ta sauko da shi to kaga Allah ya kare ya kare maka hujja ya yi maka yanzu hujja yasa ya ce wa atainahum ayatina mun zo musu da ayoyinmu na ɗaya kenan ma'ana dalilai na biyu su daga wajen su wa kanu an hamu sai suka zama suna fijirewa mutane suna ta kokari su kare al'ada an hali mutum wata rana zai ba duniyan na mutuwa zai ga shari'a ka kare al'ada miya amfanin kare al'adanka tun da mutuwa za ka yi ka ba al'ada ɗin kuma ba a zuwa da al'ada cikin kabari ko yaya ne da za a yi cikin kabari a tambayi al'adar garin tana cikin hujjar dalilin aiko annabawa don su al'adar garin ko da ta saba wa ɗabi'a a dawo da ku ga ɗabi'a ko al'ada wata Allah ya amince da ita ita ce wadda ba ta da abin nan kauce mabautan Allah da na la ka. to ka zo ka bijire ka ce a kai ga abin da iyaye da kakanni ka tona ma iyayen asiri sun mutu babu ilimi sun mutu cikin jahiliya ana fatan kai masa addu'a Allah ya yi maka dawo kana yaki da Allah kana yaki da manzon Allah kana yaki da hujjojin shari'a kana karewa da sunan tawaye ba haka gadawa wannan kuskure ne kuma tosa ta iyaye ne kuma ja musu matsala ne in har ta tabbata su suka koya maka to Allah ya kare wa kanu yanhituna min بيوتا yan hituna ينهتون من الجبال بيوتا آمنين cikin ayyukan ashabul hijir mutane aika shi ne muka faɗa a baya suna sassaka duwatsu marmakon a gireda su da hannu suke sawa su fashe duki dole ya fashe don karfe su irin ayyukan gireda suke yanzu da minar suna sassaƙe wa duwatsu su fita hanya cikin babban duki na farauta cikin su yi gidaje saboda irin gidajen mu ba su in masu rigimansu dole sai dai duki baki irin na farauta na suke zaune a abin nan yanzu ne ko buyutan amini suna cewa wannan gini ba zai rubuce ba kuma suna da security na kwarai don za su ɗauko falalan duki wanda gida sai an nemi hundari sai a sa yaro biyu su sallama shi su ne bakin kowa don haka ku hari don ba ka iya mamun aji balle to haka kuma suna alfahari na suna alfahari da wani samun wanda ya bai da gidajen jirgin koma zuwa sun ba su ba don haka suna fariya da wannan karin azimanka yanzu ma kana bukata ana iya daukar kada mota a kai ta kan kuma za ka iya iske kofofin ki kawai kuma in ka je kila jinnu na wurin nan zuwa ta an kai mani ko sai ta jawo kanka da mafi yawa jinnu ya ka gina wuri a sama da dubu nawa ba ko lokacin sun ɗauki wurin matsayin zaunan da haka in ka shiga duka ba a kai ka ciki فأخذتهم الصيحة مصبحين don haka tsawa ta kama su lokacin ana ana nufin lokacin da ake dakon sallan wato cikin lokacin ke nan, lokacin tsawa ta kama su lokacin da bacci yake da dadi nan ba a kawo dogon bayani kan ashabul aika ba mutanen yanzu to da dama abinda ake so tura ke so ta tana sa duniya Allah zai ba, to kisa bai kawo dogon kisa madayan da tarihin su da kuka sani irin suratul shawara. bai kawo ba samun hijir su ma bai kawo dogon magana kan su ba sabani da kan su wasu ana ba ma boom duk abin da suke aikatawa na tsaro na karfin na karfin jiki na karfin tattalin arziki bai iya wadatar da su da kuma wada azaba Allah ta zo tsawa guda kawai suka fata kukur hane ba mu su ba mu alamu na wa ma fada ƙunan sama wa ma bayyana الحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصبح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض إلا وما بينهما لا بين كتكان السماء والأرض سيدهم إلا بالحق sai don gaskiya Allah bai yaje maka kai amfani da property nashi ƙasa dai, ko ka hau bisa wani duki shi ko cikin gidanka ko kofar gidanka ko waje ko ka shiga jirgin sama ka je sama ka shirya wata ƙarya Allah bai yi maka da wannan ba Allah ya halice su sai don gaskiya gaskiya ta asali ita ce tauhidillah ita ce bautan Allah duk abin da za a yi cikin samuwa bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin ba abin da za ka yi ka gamsar da Allah fiye da makota mai shi kadai da zama da ba ka kirki da Allah na biyu duk wani abu da neman yadda Allah to ka neme shi gargashin shari'a ne in kana son ka zauna lafiya in kana son kwanciyar hankali in kana son wadata in kana son warwara su gaskiya don haka yake illa bil haq Allah ya halice su ne don gaskiya don tsare kuma gaskiya alhaq huna hiya kalimatu shahada don haka wa wa inna sa'ata kuma hakika tashin duniya la'atiya wallahi tashin duniya za a yi ka shirya ma ko ka shirya a ƙarya za ka yi wadda Allah ya hana gaskiya za ka yi wadda Allah ya ce a yi wallahi tashin duniya na nan da haka ba wata la mahala babu wallahi wata dubara da da in ka so ka rungumi addini in ka so ka rungumi shirka ka rungumi kafirci ka lalace ko ka zama mutumin kwarai wallahi tashin duniya na nan zuwa wa inna sa'ata la'atiya lalle tashin duniya wallahi yana nan da Allah ya rantse da tashi ne za a yi tashin anbiya fasfa ya rasulallah a'ari kau da kanka gare su safahan mada jami'in kau da kai mai kyau da ma'ana ba sai kayan faɗa da su ba ba su son addini ba su son Allah ba su son gaskiya ƙarya ita ce da daure ya ce fasfa Allah kau da kanka gare su kyale su wallahi akwai ranakin dillan fasfan jami'i kau da kai mai kyau ka yi haƙuri ka jure akwai ranar da za mu kama ko ba mu busa kaho ba amma Allah sakin addini sakin gaskiya wallahi za ta ci musu wannan shi ne ba'dul ulama suna cewa mafi yawan aya wanda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'rid anhum ko khalfan safan jami'in da don mafi yawan su an shafe su a cikin alqur'ani ko ma dai da ma wannan sura makiyya ce da aka waka aya tana shiga cikin su wala fa'ala na inna rabb ربك هو الخلاق العليم to in an shahi su wace aya za a tunanin take shahi da wannan ayoyi ya ayyuhan nabi shahi da kufar wal malaika ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal لا يؤمنون بالله mu tafsirin fatul qadir suratul ba? duk su suka dakatar da duk wata aya wadda ke cewa la ikraha fi din ko kuma ta ce fa'ari da anhu eh, wantadir ko kuma a ce fasfa safhan jami'i da irin na ayoyi aya da ta dakatar da su bayan watan ya yi hannubi jahilin kufar kai ya ƙi kafirai wa gulun alaihi ka tsananta musu kuma in sun mutu ma'awahum jahannam da ita da wannan aya da Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billah ka yaƙi wayanda ba su ba da gaskiya ga ubangiji ba ka yaƙe wala biliyomin yawmil akhir kuma ba su yarda da tashi alkiyama ba menene alama yarda da tashi alkiyama ba na fatan baki ba ne bin shari'a iya alama an yarda da kiyama don ana tsoron kada a taifa a shari'a ba a kona mutum to yin bin ka ga shari'a na arka ga Allah na arka ga Rasul alaihi salatu wassalam kare wa na kitabu wa sunna na shari'a gwargwadon hali wannan shine alama da tabbata kana jin tsoron kiyama kuma shine alama da tabbata kai dada akwai tashin duniya wata rana don haka kake kafa kafa kake gaba-gaba ga ayyukan addini ga ayyukan alkhairi shi ne Allah ya ce wala bil yawmil akhir na uku wala yadinuna dinal haq wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu duk wanda ba su yadda su haramta abinda Allah da manzon suka haramta ba na bid'a na al'ada na shirka na san zuciya na bin ra'ayi na ta'addanci ba su yadda ba su bi abin da su amince su tsaya ga abin da Allah da manzo suka haramta to ka yage su wala ya bi nuna dinin haq ba su yadda su tsaya su yi addinin gaskiya ba haq iya dinin sunna kitabu wa sunna a tauhid lillah ifradin lahi bil ibada ba su yadda su bauta ma Allah shi kadai ba ba su yadda su daina gargajiya ba ba su yadda su daina bin abin ah, ra'ayoyi da son dukiya ba don haka ba su yadda da addinin gaskiya addinin gaskiya ne wanda ke cika sharadi na kalmar la ilaha illallah addinin haq addinin gaskiya ne addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam aqidat sunna bota ma Allah shi kadai wahdahu la sharika wa min alladhina min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka baiwa littafi da ire-irensu gaba daya bakaƙen fata da fararen fata duk waɗanda ba su yadda su yi addinin da Allah ya ce a yi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci gaba da yaran su hatta yi musu jizya da annabi har sai sun ba da jizya hannu da hannu sun ba da haraji sun ba da jangali wa musakirun su kawo shi kuma an to an ba a yadda komi girman ka ba ka aiko sai dai ka taso ka zo majalisar musulmi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ga jindiyar da ka kawo ta shi da kakata shi ne wa'un takirun hatta yi wata jindiyata an yadin yadin yadin ka kawo da hannu ba a dawo mutum ya aiko ba ko yake wani sai ya biya mai wallahi su ba a yi da ba dama mataki ne na kaskantar da kare Allah ya kare dina a wannan aya ya ce inna rabbaka hakika ubangijinka هو al المال mala alim shine mai halitta kuma alim ba alim ba alim wanda ya kai mamura ta hanyar ilimi ilimin da ke ga ubangiji wa ta'ala ya kai mamura gaske don haka bai ce alim ba sai ce alim ilimin ya yi zurfi da yawa bari mu ba da kaɗan da gaske siffa ilimin ubangiji ولو كان البحر مدادا قل كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا لو جئنا بمثله مددا لو كان البحر مدادا تقدر ka kaddara ka tura ta shi garan ka ka zama gashi can ya yi shi laukanar bahar midadan da teku ta duniya za a kaɗe ta mai da ita tawada na biyu likalimatin rabbi domin a rubuta kalmomin ubangiji da dihana ko wata'ala sai ce na nafi da bahar teku za ta kare ƙabla an san fada kalimatin rabbi wallahi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ina da mislihi madada ko da mun kawo misalin shi daban-daban da kididdigan shi da yawan shi ya yasa aya ta gaba law anna na fil ardi walau anna ma fil ardi min wal bahru Na taimakon sallar da asubar Amurin kuma na fi da kalimantar Lalla, wanda an namar da har da mintancen rashin a inda za a dauko abin da ke doron duniya gaba ɗaya. Mintancen rashin na itace daban-daban a tsallaka duk al-alamu, a maida su al-kalunmu a iccen gaba ɗaya. da karan gero da karan dawa da karan maiwa da karan kaɗe incan kaɗe incan ma jiri turu sarauniya da sauransu duka dukkan sarar duniya gaba daya na dajin naija dajin kaduna dajin zamfara abinan dajin kadina dajin kwara sai dajin kotu sai dajin koyo lagos na can a yi fili kwalakore a fasa a yi wajen kwalakore duk dajin dukkan nan a bi hanya ayi yi abijan a gini fada a je ghana a je togo duk ce gaba ɗaya kai na amerika na saudiya duk inda an da wani karin inda a ce a tattake shi a tsara ɗaya sannan dukkan tekunan duniya gaba ɗaya walbaharu ya mutu min ba da yi a abu teku ta duniya a sake kawo teku bakwai su zama teku takwas duk a kaɗe su a mai da su wada. ruwan rijiya ruwan gulbi ruwan teku ruwan bohon ruwan tuluna ruwan tukane na duniya duk a kaɗe su gaba ɗaya a mai da su wada. kada a ban ruwa gwargwadon tokali guda duk a kaɗe su a mai da su wada. a dinga ta ke na ana tsomawa cikin ana na kalmomin Allah kalmomin Allah ilimin Allah ma da fitar kalimatullah bai eh, kusan za ta kare alƙaluman za su kare ko kusan kusan kusan ilimin Allah ba kai ba su kuna balle saboda na su ubangiji yana da sirrin samai yana da sirrin kansai ya san abin da muke yi don haka yake cewa alim shi mafusani ne mafurarsa ne ga harka ilimi Allah ka yaje mana na'am wala qad atayna tabi'an min al-masani wal qur'an al-'azim suna cikin ayoyi da suke zaburar da ku kan ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne masu islam min al ne wanda ake mai kafi ulama rahimahumullah an bakwan nan suratul fatiha da abin da ke cikin suratul fatiha ma'ananta da darajar karanta ta ga wanda ya yake nufi da an baka na biyu sab'an min al ne. wanda ya amfani da abin da suratul bakara zuwa suratul anfal kenan suratul bakara ita ce sura ta biyu sai suratul ali ali ali imran sai suratul nisa daga suratul nisa kuma sai suratul maida daga suratul maida sai suratul an'am daga suratul an'am sai suratul a'raf wata ruwaya kuma sun ce a surori ne biyu wanda babu fasfala tsakanin ita ce tura ta takwas suratul amfani da kuma suratul ba su biyun nan ala ijhalin wa sahih wallahu alam ne fatiha suratul fatiha ku diba ku gani da fatiha ake sallah hamsu salawa da fatiha ake idi da fatiha ake juma'a da fatiha ake sallar roƙon ruwa da fatiha ake daure aure da fatiha ake rufe addu'o'i mafi yawa da fatiha ake roƙo in za a kwanciya ana karanta fatiha in za a kwanciya kan gado don haka suratul fatiha sab'an min al-matani ita ce aka yi darasuwa ita ce abu bakwai abin karantawa wanda ake maimaita shi ba tare da a hankali ba a karanta safe da rana da yamma da dare kuma ba tare da amma duk wanda Allah ya taimake shi ya iya fatiha duk wanda Allah ya taimake shi yana iya karanta fatiha ya yi ƙoƙari ya san ma'anar fatiha ya yi ƙoƙari kuma ya dinga tsare aiki da fatiha to in ka dawo kamuri da tarin kuɗi zuciyarka ka kora ma kudin shi ko wani kirista ko wace kabila yake kai ko da cikin gari ne Allah ya tsara ma wani mutum dukiya alhali kai kana da fatiha kuma ka iya fatiha ka dawo kana kallon tika tikan gidajen wallahi ba kai ma Allah adalci ba <clears throat> wallahi ba kai ma Allah adalci wanda adda qur'ani fatiha wadda ke ceto bila adadi ranar alkiyama ka iya ta kana aiki da ita ka san ma'ananta kuma ka dawo kana kallon wani kudi a hannun wani mutum ka aike ta Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam kai karan kan kaman ba ka fatiha ka iya fatiha kana karanta fatiha tunda mun baka fatiha kuma ka iya fatiha ka san ma'anar fatiha kana aiki da fatiha la ta muddan da aine don haka daga yau daga rana mai kamar ta yau wallahi karka sake nu mika idanunka karka sake kore ido ila ma mata ana bihi ga abinda da mun ka ba ta jirai wanda addini ma bai dame su ba karka sake kallon arzikin karka duki dukiya asibin wa'il dukiyar banza ko aya bai iya ba kada ka dubi hali bin kada ka dubi sauran abin nan a kardusin majusi da Abu Jahal ka gansu da katabarin manyan gidaje da gidaje da dabbobi da dukiya aikin banza fatiha ma mutiya kai kuma ga ka kaje fatiha kana da fatiha sanda duka su sai ka karanta ta wannan aya shaida ce cewa fatiha ta hit miliyan ka karanta fatiha kafa daya arzikin da Allah zai baka na lada yadda da Allah zai yi da kai gafarar da fatiha zai jawo ma ya fi dukkan arzikin gwamnatin duniya gaba daya za su mutum na ainihi karka kure idanunka ilama mata ana bihi ga abin da muka ba su mata na jin daɗin banza abin da zai ƙare sai ce ta haratan azuwajen min dangi-dangi nau'i-nau'i da muka ba su nau'i-nau'i wasu motoci wasu gidaje wasu gidajen mai wasu jiragen sama wasu zinari wasu azurfa wasu dalar wasu adina kudade daban-daban ai duk aikin banza ne wanda aka ba fashi biya ne jama'a ku dibi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da rakatan fiqh yace khairu min ad-dunya wa ma fiha sahib duk duniyar nan da duk abin da a ciki kai na tila kawai ta a duka ka shi ayi tubani kai na tila garaka a biyu rakatan fiqh ya ji duk duniyar ga da abin da a cikin ta kai masallin ku gode ma Allah saboda duk ni'ima tana cikin musulunci dukkan wani abu wanda kan sani na arziki na alkhairi wallahi yana cikin musulunci balle a ce kai almajiri ba fatiha kadai ba kana iya suratul karanta suratul baqara a dai kana iya karanta ali imran kana iya azkar sabahan wa masa ayyuka da yawa na addini tare da kai ake wa'anda suke sa firdausi jannatu na'im jannatul ma'awa duk saboda dalilin wayannan abubuwa a ce maka Allah ya kiriya da wala ta hazan alai kada ka kuskura ka kwana ka kasa bacci don sai arzikin Allah ko ki dina fasin nan ba suna samun kuɗi ba sai eh, wallahi banza ne yanzu wanga awal dawo da dinga mai amfanin dukiyar da ya tara ya kashe sama da mutum ɗari biyar to amma yau an kashe zai je da kudin za su amfane shi ya zai da jinan nan bayan Allah kuma ya shiga kawai haka aikin banza ne karka damu bari gani waya fasu miliyan goma miliyan ishirin miliyan talatin ka damu da wannan Allah ya ne da su da ma informal din don mi saboda amana Allah zalunci ne az-zulmu la yatummu wa in tamma tamma zalunci wallahi bai turewa in kaga kana zalunci yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana kyale ka kana tai ga kanan ga kanan ga kanan wallahi darka ke ta zai wallahi darka ke ta zalunci nan zai kana magari a ta halal ya ka kare da duniya balle ka koma da jinan na mutane shine arzikinka rayukan mutane su ne arzikinka ka kashe mutum kuma kan ma ya mutu sai da ya da wani kamisho ya kashe mai mai wasu dabbobi ya kora dabbobi ne shi na aka kashe shi shi ma ya kashe wanda da shi ga jini ne bai ma gama kwarara ba shi kuma an kashe shi ya ji saboda ka ku ne ku hake Allah ya isa ku hake Allah ya isa ku karanta aikin ku fi karanta ayoyi wallahi ko ba ku ce Allah ya isa ba wallahi amana amana din mutum take don haka Allah kai mana kariya kai ba masu sharri ko na ciki ne ko na waje na kuma daga cikin abin da ake son kai ya rasulullah da kai da duk mai bin ka ga aqidan sunna ga aqidan addini wa hafiz janahaka ka tausaya dika cikin liman ittaba'aka min al-mu'minin ga wayanda sun kafi ka daga cikin mummune ma'anar aya ne ka dinga magana mai kyau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya dinga faɗin magana mai kyau ga abokanin addini ko kuma ya shiru ne in ba kai ya faɗin magana mai kyau to Allah kai shiru karka ce kada faɗa ma abokanin addinin ka magana mai kyau ka taimaka ma abokan addinin ka wannan shine dosiyar kanka ga wanda ya bi ka haka nan wanda ai shugaban kungiya shugaban malamai wanda duk aka ba mukamin shugaban agaji shugaban jama'a shugaban kwamiti kar ka tsananta ma mutane haka nan shugabanni na local government chairman da council na haka gwamna da council da 'yan majalisarsa abin nan na eh, nashi haka nan shugaban kasa da 'yan majalisarsa DPO da jama'a kai, Commissioner Police da jama'a kai, Senator da ma'aikata ne, Inspector General da ma'aikatan shi, General na Soja, da Army, Armed Forces, Artillery, Air Forces, eh, Migration, construction Service, dukkanin ku ku tausaya ma wanda duk sun kabi ku daga cikin mummune, ku tausaya ma ma'aikatan ku, ku tausaya ma direbobin ku, ku tausaya ma yara wayanda suke biye da ku haka nan da jido ya tausaya ma yaya ne ka sautautar da fitikanka bi ma'ana kada ka yawaita daga hannunka don duka ga mabiyanka kada ka zalinka kada ka yawaita zagin su kada ka bar da wahala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya ba shugabancin al'umma ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi la haula wala quwwata illa billah fa shukka ka tsananta musu ya Allah duk wanda ya zama ciyaman ya zama gwamna ya zama shugaban kasa ya zama inspector general ya zama general na soja ya zama shugaban mutane ya zama emir ya zama sarki ya tsananta ma talakawa ya tsananta ma mabiya ne annabi yake ya Allah ka tsananta ne la ilaha illallah saboda ka wannan hadisi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don a addu'an manyan ne addu'a ce don haka duk mai kunta sama mai bakin ciki ga jama'a sai su samu warwara mai bakin cikin kwanciyar hankali ga jama'a sai annabi ya roƙi Allah kai mai ya don haka Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa janahaka ka tausasa ka fikafikanka ma'ana hannuwanka na duka ko ko hannuwanka da za ka yi rubutu a baki ko a hana mai kawa Allah ka tausaya da mani da ba aka minin mini ga waɗanda bika daga cikin mummunai ba a ta'adin nan falaula rahmatu lahum walau kunta fadda walaula rahmatun min fadima rahmatun min Allah فبما

mata ka hasala ko me ka hasale kai babbana ba su sun a taba ka ba su sun a mata a rai dan faddo min aure da jama'an ta sun wace bayan ka don haka ya lalla. ya mabi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa fa anhum kawa Allah ka yake mana ka tausaya musu na biyu wasta gafir lahum da karo wasta gafir lahum ka nema musu gafara ubangiji wa shawarun fil am in za ka abubuwa shawara karkare da mutum karka daukai maciyaci karka daukai talaka banza shawarce shi yana da nashi ilimi yana da nashi kwakwalwa ko ba malami ba ne yana da basirar da Allah ya mai yana da nashi amfani a cikin tafiyar sunna don haka ka yi kokari ka tausaya mai ka yaye mai wa shawarar fil'am fa a zanta fa tawakkal ala alalla min za ka da in za ka zartar da shawarwarin wani da shawarar yan agaji da shawarar malamai da shawarar mulki da sauran jama'a kowa ya kawo shawara ga abin da ya fahimta kai ka ga ga abin da an daidai za ka yanke hukunci fa tawakkal dogara ga Allah ka ɗauki shawara da ta kai ta daidai saboda ni ina inna Allah mai haifon mutawakkili Allah na san masu dogaro gare shi don haka ka dogara ga Allah sai ta Allah subhanahu ta ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa hafir janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin wa qul inni ana جناحك لمن اتبعك من المؤمنين سيدي وقل إني أنا النذير المبين وقل فكيد سوء إني أنا النذير المبين ni ba mai wa'azi ne ko ba mai tilastawa ba mai karantar da ku shari'a ba ce in kashe ku ba don ba ku bi ne ba ba ce in tilasta ku ba ni dai annan nazirin gobe ni mai gargadi ne mai bayyana halar da haram yarinya ce mai tallar gyada in ka iya ka saya in baka iya ba ba ce da karfin tilasta ka sai ka saya saboda haka mai wa'azi inni annan nazirun gobe sai ce kama kurkutar da kai a kan wani addini Allah zai halaka su ko ta sai kama an zanna kama yadda muka saukar da hukunci adal mutasimi ga mutane mutasimina dan kare tituna Madina masu jajjewa ma Qur'ani sunaye iri-iri mutasimi su bangare na daya su ce qur'ani bokanci bangare na biyu su ce qur'ani waka bangare na uku su ce ƙur'ani sihiri wa'annan su ne muftasimin inda ahalin din wakila muftasimin su ne wa'anda suke karkasa zambo da cutarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kashi-kashi wa'anda guru ce annabi dan mawakaci ne wa'anda guru ce annabi nan mawaki ne wa'anda guru ce annabi nan kawai da ce annabin nan kawai dan ra'ayi ne kawai shi ya kirkira ko wani mugun labari sai a ce annabi ne annabi muhammadu ne annabi ne muhammadu su yadda allah ya kira su mun musassimi wa'anda karshen rayuwarsu an yi musu kazamar azaba sun yi mummunan cikawa saboda hukuncin da Allah ya musu shine ma'anar kama an zanna alal muqtasibi man huwa rahisul lahum wane ne shugaban su shi ne kada fin wale su tsayawa suke ga titunan makka shigowa makka duk wanda zai shiga gari sai su ce da shi in ka shiga garin nan za ka ga wani mutum ana kira ne muhammad karka yi da shi mahaukaci na yana da duka can gurin su tsere faka ke baki sai in ka shiga gari za ka gama da wani mutum wannan mutum da ka gani sihiri yake aiki duk abin da ya faɗi sai ya karya yake haka suka yi tsaye wa annabi sallallahu alaihi wasallam da masu shigowa maka kuma in jama'a baki suka shigo sai su iske Khalid bin Walid da wani bakin haba Zai Khalid bin Walid ko? Walid bin Mugira ba kan Khalid ai Walid bin Mugira sai su zo su same sai su tambaye shi mun biyo hanya mun gama da wasu mutane sun ce kaza akwai wani mutum na nan muhammadu sun ce kaza mahaukaci na wayanda kuma sun ce kaza sun ce kaza sai ka da ne ce sun yi gaskiya abin sun kawara wasu game da muhammadu gaskiya shi aiki da ke ne ka kuma kusa ga kawo yake da abin da su biyan mana don haka yi da a yi kawo kake na ni ba wa ɗaya ba ga miki ɗaya ba aka ce su Allah ya kira su da mutum tasiri الذين الذين جعلوا القرآن عوين الذين جعلوا القرآن عوين وعند تنقبل القرآن كشي كشي بوفنشي ne waka ce sihiri ne suna aibata shi don kai tasiri a wurin mutane فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لا رسي لأبنجدك آه، الله يا رسي لكي فوربك لا رسي لأبنجدك لنسألنهم أجمعين والله أقول لك دام رسي لكي mu tambaye su ta ina suke da hauka ta ina ƙur'ani yake suke kai ta ina suke mai na rantsa da ubangijin ta sai na tambaye su wata subhanahu na amma kanu ya amadu ga abin da suke aikatawa na karkata ƙur'ani da zewa miyagun kalmomi kan wallahi sai na tambaye su zan sai da su gabana? da yi bayani sai na ne abin da kake yake da alaka da hauka su yi bayani da larabci kuma na fauda abima tuhuma fauda arifu alihi fauda ya rasu da aya nawa rage ha wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وعلى آله